أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله فهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau biyu. ga watan ramalana bayan hijiran manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin biyar, wanda ya daidai da sha tara ga watan yuli shekara ta da goma sha 2014 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a ƙarshen suratul a'ala mun ƙarashe surar yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a cikin sabuwar sura a suratul ghashiya kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وأن سورة ita ce suratul ghashiya abin nufi da ghashiya shine mai lullubewa duk abin da aka yi amfani da shi aka rufe wani abu to akan ce mai ghashiya dalili kuwa wannan sura tana daga cikin surar da ake kira sunanta sunaye ne daga cikin sunayen kiyama bi ma'ana al-ghashiya allati taghsha al-qulub ita ce mai lullube zukata da firgici da tashin hankali da bala'i da musiba wanda tashin alkiyama ta kunshe shi kiyama fituna da bala'i da musiba da ke tattare da kiyama abin